Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Babu Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yau Juma'a sha bakwai ga watan Disamba na shekarar dubu biyu da da ashirin ɗaya Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baban lai jakadar Afghanistan da bararriyar gwamnati ta naɗa shi a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ajiye aikinsa a cewar Majalisar Ɗinkin Duniyar. Ƙungiyoyin kare hakkin bal'adama sun ce gwamnatin sojan Myanmar tana kawo cikas ga shigar da kayan jin kai ga dubban iyalai da yaƙi fi da su gidajensu tun bayan juyin mulkin ranar ɗaya ga watan Fabrairu. Kana a yau Juma'a kuma Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya sha kayi a wani zaben cike gurbi a wata mazaɓar da jam'iyyarsa ta Conservative ba ta taɓa faɗuwa ba a wurin. Tokanin labaran kenan yayin da wasu 'yan arewacin Najeriya ke ci gaba da mika kokensu kan taɓarɓarewar tsaro a yankunansu matasa a kafafen sada zumunta masu faɗa a ji sun fara daukan matakan da za su fargar da gwamnati. To magana ta gaskiya an kai matakin da dole sai an tirsasa masu mulki sun jiyo sun tsaya kan hakkin abin da Allah ya dora musu na ɗawainiyar al'umma a kansu. Domin gaskiyar magana duk wannan abu tun daga farkon sa in ka je ka bincike shi zaka ga laifi ne kurin da masu shi da shugabanni da mahukunta. A jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa an gudanar da wani taron fadakar da 'yan jarida akan bukatar mutunta 'yancin 'yanci rani kan kalaman da ke kama da na cin zarafi a yin ba da labari wannan zance da jarodoji na kasashen nasaru suke gaya bisa masu yan uwanmu da suke zuwa kasashen washe neman bada ana kwatanta da mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ne suna abubuwa da bai kamata ba mu san da ba haka nan ba ne. kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Jakadar Afghanistan da haɓararriyar gwamnati ta naɗa shi a Majalisar Ɗinkin Duniya ya ajiye aikinsa a cewar Majalisar Ɗinkin Duniyar. A ranar sha biyar ga watan Disamba ne Gulam Ezeksa ya ajiye mukaminsa a cewar wata wasiƙar da aka samu. Mataimakin kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq yana faɗa kamfanin dillancin labarai na AFP. yanzu da afghanistan take fama da matsalolin tattalin arziki bayan taliban ta kwace mulki a cikin watan agusta ofishin jakadancinta a majalisar ɗinkin duniya baya iya gudanar da ayyukansa a cewar 'yan diflomasiyya sai dai tuntubar ofishin jakadancin afghanistan a majalisar ɗinkin duniya domin jin ta bakinsa bai nasara ba a watan da ya gabata ne talban ta bukaci majalisar ɗinkin duniyar ta tabbatar da suhail shahin tsohon kakakin kungiyar a matsayin sabon jakadar afghanistan da zai maye gurbin isaac sai kungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama sun ce gwamnatin sojan myanmar tana kawo cikas ga shigar da kayan jin kai ga dubban iyalai da yaƙi ya fitar su daga gidajensu tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan fabrairu bisa ganganci ana kuntatawa fararen hula wurin samun abubuwan more rayuwa domin murkushe masu daukar makamai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce faɗa tsakanin sojoji da tsofaffin ƙungiyoyi 'yan bindiga da ma sababbin ƙungiyoyin yana kore iyalai da dama daga garuruwa da ƙauyuka a kowane wata inda sama da mutum 248 suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin bayan juyin mulkin ya zuwa farkon watan Disamba. galibin waɗannan mutane suna zaune ne a yankunan karkara masu yawan tsaunuka a arewa maso yammaci da kudu maso gabas inda 'yan bindigan tsirarun kabilu da ke kiran kansu rundunar tsaro suka fi tsanani a yau juma'a kungiyar amnesty international ta fitar da wani takaitaccen rahoto akan hana shigar da kayan jin kai wanda ta tattara a wata tambayoyi da ta yi wa iyalai da suka rasa matsugunansu da ma'aikatan jin kai na kasar da ba ma'aikatan sa kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau juma'a firaministan birtaniya boris johnson ya sha mummunan kayi a wani zaben cike gurbi a wata mazaɓar da jam'iyyarsa ta conservative ba ta taɓa faɗuwa ba a wurin wani sakamakon da ya ɗora ayar tambaya a sa shugabancinsa jam'iyyarsa ta lashe kujerar mazaɓar shropshire ta arewa a tsakiyar ingila da wani gagarumin rinjaye a shekarar 2019 sai dai jam'iyyar liberal democrat ta kawar da hakan a kuri'ar da aka kada a ranar alhamis sakamakon da zai kara tada hankali 'yan majalisar dokoki na conservative johnson mai shekaru 57 tuni ya fara tada jijiyoyin wuya bayan kusan 'yan majalisar sa guda 100 sun yi tawaye a majalisa a ranar talata game da bullo da dokar rigakafi da gwamnatinsa ta yi haka zalika aka yi ta masa sukar Lamili ga shugabancin da yake wa birtaniya a cikin 'yan makonnin nan ta hanyar da cin hanci da rashawa da rahotannin cewa shi da ma'aikatansa sun karya dokokin corona coronavirus a lokacin kirismetin bara wacce ta yi nasara helen morgan ta faɗa cewa masu kada kuri'an sun aiki da sako daga kausar murya kuma a fili cewa jam'iyyar johnson ta gama yawo an kaɗan Baba zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren mu. A yayin da wasu al'ummomin arewacin Najeriya ke ci gaba da mika kokensu a game da taɓarɓarewar tsaro a yankunansu matasa a kafafen sada zumunta masu faɗa aji sun fara ɗaukan matakan da za su fargar da gwamnati domin ta san munin halin tsaron da ake ciki a yanzu. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar Halima Abdurraub ta aiko mana. abin da yake ɗaure kowa kai a dake ka a hana ka kuka ni hawa mustapha babura inda 'ya'yansa ake ɗauka da ba mu shiga wannan matsayi ba da tuni sun ɗauki mataki amma abin ya zama rudani a bacin zalunci da ake yi wa talaka a yau a najeriya matsalolin tsaro a arewacin najeriya abu ne da ya ƙara tsananta musamman a kwanakin baya-bayan nan inda miyagun iri ke ci gaba da aikata barna kona mutane da ransu sace-sacen waɗanda ba su ji ba su gani ba da sauran nau'ukan miyagun lifi lamarin da ya sanya al'umma zama cikin ɗaɗɗar kusan kullum. Matashi mai gwagwarmayar nema wa al'umma sauƙi kan lamarin tsaro da ake ciki a arewacin Najeriya. Muhammad Rabiu ne ya buƙaci a farkar da gwamnati ta yadda za su ji yadda sauran al'umman arewa ke ji a yanzu. Wato batu da muka yi na cewa in ana son a ɗauki mataki mu daina ɗaukan matakai da mu imuni al'umma gari mai abin da zai shafi bayan Allah nan malamai sun yi nasiha duk wata hanya da ta dace ta sunna sun bi domin su faɗakar da su wasu su sun same su amma muna ganin abin kamar yana wasa. wasa ta hankalin al'umma in ana son a yi kuma sun san sun tabbatar da gaskiya ba za su iya dakatar da hanyar tsaro ba su duk koma bin hanyoyin da muke bi da ake sace domin a fahimta na shine wasu na halin ko in kula ne domin abin nan baya shafar su suna bin hanyoyi na jirgin sama da jiragen kasa su ta duk inda za su je wanda yake da tabbaci na tsaro har zuwa wani matsayi kin ga sanda aka zo aka kulle airport din Abuja sanda ake gyara ta ba a sami kidnapping ko guda ɗaya a tsakanin Kaduna zuwa Abuja ba kowa ya san sati daya da komawa airport din Abuja aka ci gaba da na saboda menene an san a ba da tsaro tsakanin abuja zuwa ga lokacin tun da an san manyan mutane na irin wannan tsaron muke nema yanzu idan za a ba da shi a wancan lokacin yanzu za a iya ba da shi domin rayuwar su na da daraja mu ma yanzu ta tana da daraja a cikin matakan farkar da gwamnati ta ji tausayin al'umma da ke cikin mummunan yanayin tsaro akwai tattakin lumana wanda matashi ɗanta ne ya kudura aniyar ayi kuma babban jami'in ƙungiyar sizla kuma babban wakili a amnesty international da transparency international awal musa rafsanjani ya goyi bayan ayi yi tattakin. To a gaskiya harkar tsaro a arewa kullum daɗa lalacewa take saboda eh, yawanci jami'an da aka ba su alhakin su gudanar da jagoranci a ƙananan hukumomi da jihohi da kuma ita da kanta gwamnatin tarayya ba su nuna kamar damuwa da abin da yake wakana ga jama'ar arewa ba. To inda har suna damuwa da gaskiya da sun fito sun yi hoɓasa an yi maganin ta'addanci da rashin tsaro da yake damun mutanen arewa. Saboda haka ni kawo ƙarshen bala'in da da ike addabar mutanen arewa musamman wannan kashe-kashe da rashin kwanciyar hankali da sace jama'a da ake da kokona dukiyoyinsu da ake yi ne ina goyon bayan yadda za a fito a yi zanga-zangar lumana a nuna wa gwamnati kan cewa wannan abu da take yi cin amana ne ta ita cikakken mataki da zai kawo ƙarshen wannan abun kuma waɗanda suke da hannu su ma a kama su idan jami'an tsaro ba su da kayan aiki alhakin gwamnati ne ta sama musu kayan aiki. shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewa alhaji nastura ashir sharif ya bayyana bayyana takaici kan yanayin tsaro da ake ciki a arewa. To magana ta gaskiya an kai matakin da dole sai an tirsasa masu mulki sun ji sun tsaya kan hakkin abin da Allah ya dora musu na ɗawainiyar al'umma a kansu. Domin gaskiyar magana duk wannan abin tun daga farkon sa karshe in ka je ka bincike shi zaka ga laifi ne kurin na masu na shugabanni da mahukunta. Ba hikima ba ce su shugabanni su zauna su bari ana zubar da ran talakawa kamar fari. Su komai a kai bayan haƙƙi ne rantsuwa suka yi a mutane yara ƙanana da mata a zuba a tsohon rijiya a kunna musu wuta abin da muka gani ba a sakwata nan fa zuwa nan da muka yi ba wato a ba labarin ma a sanar da duniya ta sani ya fara ba a yi saboda haka mu muna goyon bayan duk wani abu da za a yi a dawo da hankalin masu mulki su tsaya a kan abin da suka yi rantsuwa za su yi wa al'umma gwamnatin tarayyar najeriya dai ta sha faɗa cewa tana neman magance matsalolin tsaron daga tushe kamar yadda mai magana da yawun shugaba bahar malam garba shehu ya bayyana Halima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrauf ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gaba Yakubu da labaran duniya kashi na biyu. hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce arcewa da 'yan kamaru suke yi zuwa makwabciya caji sakamakon tashin hankalin jama'a yanzu adadin su ya kai dubu tamanin da biyar kamaru ta tura tawaga zuwa caji domin shawo kan waɗanda suka fice ƙasar sakamakon yaƙi da albarkatun ruwa ya haddasa da su dawo gida yayin da mutane da dama suka arce zuwa makwabciya chadi amma akwai wasu dubu goma sha biyar da suka ɓoye a cikin garuruwa da ƙauyukan ƙasar kamaru rikicin ya barke ne a ƙauyen olumsa da ke kan iyakar kamaru makonni biyu da suka gabata tsakanin makiyayan shuwa arab da kuma masuntan musgum jami'an kamaru sun ce rikicin da ya barke a kan albarkatun ruwa ya yi sanadiyar kona ƙauyuka kasuwanni da lalata gonaki da kuma kashe dabbobi da ma sace wasu babban jami'in hukumar 'yan gudun hijira a caji papa kisma sila ya ce bukatun mutane da suka arcin yana karuwa a kulle yaumi hukumomin kasar kamaru sun ce sun jibge sojoji a wuraren da ake yakin domin tabbatar da kare lafiyar 'yan ƙasa a ƙarshe akalla mutum 27 ake fargabar sun mutu bayan da gobara ta tashi a wani asibitin masu taɓin hankali a garin osaka a ƙasar japan a yau juma'a kafafen yada labarai da 'yan sanda suna gudanar da bincike akan zargin wani ne ya cinna wannan wutar wasu mutum 27 sun harbu da bugun zuciya a cewar wani jami'in kwana-kwana a garin na osaka yana faɗa wa kamfanin dallancin labaran reuters wani salon magana da ake amfani da shi a ƙasar japan kafin tabbatar da mutuwa a hukumance jami'in ya ce wani mutum guda kuma ya jikata. A gai da Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, kungiyar Ajisam da haɗin guwar UNESCO sun shirya wani taron domin faɗakar da 'yan jarida akan buƙatar mutunta 'yancin 'yanci rani. ta yadda za a daina amfani da kalaman da ke kama da na cin zarafin bakin haure a yayin ba da labari wakilin murya amurka a yamai sulamu mana barma ya aiko mana karin bayani yancin kai da kawo daga wannan ƙasa zuwa waccan ko daga wannan gari zuwa wancan na daga cikin muhimman yancin da ƙasashen duniya suka yi amanna a kansu ta hanyar yarjejeniyoyin da suka saka wa hannu to sai dai rashin mallakar takardun da suka shata tsarin shigida ficin ƙasa da ƙasa wani babban laifi ne da kan jefa 'yanci rani cikin halin cin zarafi yayin da kafafen yada labarai kan yi amfani da kalaman da basu dace ba akan irin waɗannan mutane da ke neman mafakar wasu matsalolin da suke fuskanta a yankunan da suka fito saboda haka kungiyar ashisem da unesco suka shirya wannan taro da nufin an karar da 'yan jarida akan wannan batu in ci kakakin kungiyar ta ashisem tsahir abdu mun san mutane ne wanda ake tsammanin kama eh, ba mutanen kwarai ba ne suka zo cikin ƙasa ko suka zo suna eh, harkoki wanda bai kamata ba don a samu yanzu langashi inda ake kama wanda muke cewa magana da ake bisa gari su a bar eh, walakantar da su sun da mutane ne jama'a ne wanda suka hoto akwai abin da sa suka hoto wagga tahiya da kowa Allah eh, ya bashi incin da dokokin mu ma sun bashi ma mutum incin ya shi inda yake so kenan an ga mutane bai kamata ana musu dokan kama ba mutanen kwarai ba eh, ana kwatanta wannan tahiya da ake kabar kasa ka kashe kasa wata kasa saboda neman ci gaba ana ɗaukar shi kama abu ne ba na kwarai ba domin mun san da ba haka nan ba ne tunda ba kowa ba ne malalaci wannan zance da jarodoji na kasashen nasaru suke gaya bisa masu yan uwanmu da suke zuwa kasashen washe neman bada ana kwatanta da mutanen banza ne ba mutanen kirki ba ne suna abubuwa wanda bai kamata ba mu mun san da ba haka nan ba ne to shine muke ba da horo saboda yan jarida su sa abin da suke hodi ba komi ba ne wanda ake hutuwa da kasashen waje ake ciya ga mutanen mu yi su samu su gane da haka na saboda su su kawo gaskiya wakilin unesco a wurin wannan taro usman shibo ya fayyace ce gurin da kungiyarsa ta sa gaba a karkashin irin wannan zama da 'yan jarida. Cette initiative, faut-il le rappeler, vise d'une part à renforcer les capacités des journalistes nigériens et nigériennes ya ce makasudin wannan taro shine mu kara wa juna sani a tsakaninmu da 'yan jarida domin baiwa al'umma musamman matasa labarai na hakika akan batutuwan da suka shafi zuwa cirani kamar illolin da ke tattare da zuwa cirani ta barauniyar hanya da a ɗaya gefe maganar mutunta 'yancin 'yanci rani yayin da kuma za mu nemi haɗin kan shugabannin kafafen yaɗa labarai don ganin sun matsa kaimi wajen gabatar da shirye-shiryen faɗakarwa a kan batun zuwa cirani. et favoriser la production régulière de contenus de qualité. Kungiyar Ajisem ta bayyana shirin ci gaba da shirya irin wannan taro domin 'yan jarida na dukkan jihohin Nijar don ganin sun shiga wannan sabuwar tafiya ta neman kare 'yancin bakin haure. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mummuni Barma kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Afirka na wannan mako zai ci gaba ne da dorawa kan bitar muhimman batutuwan da wannan shiri ya kawo muku a wannan shekara mai karewa. Inda wannan mako za mu yi waiwaye kan janyewar da dakarun Amurka suka yi a Afghanistan a tsakiyar shekarar nan. Lamarin da ya janyo cece kuce a ciki da wajen Amurka. Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a ranar talatin ga watan Agustan shekarar nan mai karewa ne sojojin Amurka suka fice daga kasar Afghanistan cikin wani yanayi da ya haifar da rudani da muhawara. Dakarun na Amurka sun janye ne bayan shekaru ashirin da suka kwashe suna tallafawa takwarorinsu na Afghanistan wajen wanzar da zaman lafiya a kasar. Hakan ya biyo bayan ficewar da shugaban kasar Ashraf Gani ya yi a farkon watan Agusta. ita dai wannan janyewa da amurka ta yi cikin abin da wasu suka kira hanzari ya janyo kausar suka akan gwamnatin amurka ko da yake fadar gwamnatin biden ta dora laifin akan gwamnatin afghanistan da ta kasa rike kasar wannan lamari ya sa a watan satumbar da ya gabata majalisar dokokin amurka ta gayyaci wasu manyan sojojin kasar don su bada bahasi kan abin da ya kai ga wannan janyewa da wasu ke cewa an yi ta ba tare da cikakken shiri ba to shugaban gamayyar manyan hafsoshin sojin amurka janar mike milley ya kwatanta ficewar da amurka ta yi a afghanistan a matsayin wani abu da ya yi nasara ta wata fuska yana mai cewa a gefe guda kuma an samu akasi ya ce ta fuskar tsare-tsare an yi nasara amma dabarar da aka bi wajen aiwatarwa an faduwar was hakan a cewar mile ya kai ga aka waye gari taliban ta koma kan mulki outcomes in a war like this, an outcome that is a strategic failure, the enemy is in ya kara da cewa sakamakon hakan shine yanzu makiya ne suka karbi ragaman mulki a kabul babu wata hanya da za a kwatanta wannan lamari da ya wuce haka abin da aka gani kenan bayan shekara ashirin ba fa kwana ashirin ba. A cewar General Mille wanda bakinsa ya zo ɗaya da babban kwamandan dakarun Amurka General Frank McKenzie ya so a ce an bar wasu dakarun ƙasar a baya. My assessment was uh, Back in the fall of 20. bayanan da na tattara tun a lokacin farkon bara ne waɗanda har yanzu abin dogaro ne sun nuna cewa ya kamata a ce mun bar sojoji 2,500 ko kuma 3,500 saboda kai ga kwakwara. Uh, in order to move toward a negotiated gated solution. I recommended that we maintain 2,500 troops in Afghanistan. And I also recommended earlier in the fall of 2000. A nan kuma McKenzie ke ne yake cewa ni na bada shawara kan mu bar dakaru 2,500 a Afghanistan. Na kuma taɓa bada shawara a lokacin farkon 2020 kan mu bar sojoji 4,500 a wancan lokaci. Wannan ra'ayina ne. Na kuma taɓa cewa ficewar zai sa dakarun Afghanistan su wargaje da ita kanta gwamnatin ƙasar. inevitably to the collapse of the Afghan uh, military forces and eventually the Afghan government. Wannan bahasi da janar-janar ɗin biyu suka bayar a gaban majalisar ya yi hannun riga da wanda shugaba Joe Biden ya bayar, inda ya ce ba zai iya tuna lokacin da masu ba shi shawara suka ce masa a bar wasu dakaru a baya ba a ƙasar ta Afghanistan. A ranar Talata da manyan sojojin suka bayyana a gaban majalisar, fadar ta shugaban ƙasa ta fito ta kare kanta. Jan Saki ita ce sakataren yada labarai a fadar ta White House. And if we had kept 2,500 troops there, we would have increased the number of troops. Ta ce idan da ce mun bar sojoji 2,500 a can, da mun kara adadin su kuma hakan zai sa mu da Taliban ya zafafa, da kuma an kara kashe mana mutane. Wannan shine gaskiyar lamari da kowa ya sani. would have had more U.S. casualties. That was a reality everybody was clear eyed about. 'yan democrat da republican duk sun caccaki gwamnatin ta biden saboda wucewar da amurka ta yi a kasar inda suka ce an bar kawayen amurka a baya duk da cewa shugaban ya ce hakan ba zai faru ba an kuma ta caccaka sojojin kasar ta amurka kan wani harin jirgi mara matuki da aka kai bisa kuskure cikin 'yan kwanaki da suka rage kafin fucewar dakarun amurkan wanda ya sanadin mutuwar fararen hula goma harin da tuni janar mckenzie ya dauki alaki Are you confident confident that we can deny organizations like Al Qaeda and ISIS. Sanata na jam'iyyar Democrat kenan yake tambayar General McKenzie. Ya ce shin kana da kwarin gwiwar za mu iya hana ƙungiyoyi irin su Al Qaeda da ISIS yin amfani da Afghanistan a matsayin waje da zai iya zama matattara da 'yan ta'addan za su rika kitsa ayyukansu. Sai McKenzie ya ce, Ina ga wannan abu ne da sai an gani kawai. manyan sojojin sun kuma bayyana cewa san ba su hango cewa gwamnatin ta afghanistan za ta yi saurin faduwa haka ba amma a darasin da suka koya dangane da lamarin sun aika wa da shugabannin fararen hulan amurka wannan sako uh, general miller ya ce ina so na ba duk wani shugaba shawara kada a rika saka wa'adi na dindindin ko na ƙarshe wajen aiwatar da wani abu a rika yin abu ana duba yanayi wato Trump da Biden sun yi amfani da irin wannan wa'adi. Um, Game da yadda shugaban Afghanistan Ashraf Ghani da aka hambara ya fice da kasar, General McKenzie ya ce tserewa da ya yi ta kara dagula al'amura. Ya ce idan shugaban kasa ya tsallake ya fice yayin da ake fafutukar karbe ikon babban birnin kasar. na ga hakan zai kashe kwarin gwiwar duk wani yunkurin da za a yi To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin na duniyar Amurka na wannan mako sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Julie Latest Gresham da ta taimaka wajen hada wannan shiri da ke bitar muhimman batutuwan da muka tattauna a wannan shekara mai karewa. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a wani mako idan Allah ya kai mu. gaida Mahmud Lalo. Yanzu kuma sai rayun da kuke aiko mana ta hanyar imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Ali Rabkana Gashuwa da ce harkar tsaro a Najeriya ya gagari kwanjila. Ya kamata kowa da kowa ya ba da gudunmuwa don gwamnati ta gaza. Allah ya kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa amin. Sako daga Sani mai lange a wuri ya ce muna marhaba da taron nema Najeriya mafita kan matsalar tsaro wanda Obasanjo da Abdulsalam suka shirya ganin yadda taron ya tattaro masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa a Najeriya da fatar Allah ya sa a cimma nasara. Sako daga Malam Hussaini Dangote ya so daga jihar Yobe ya ce salam sashen Hausa na murya Amurka magana gaskiya ni ana wa gani matakin gwamnatin najeriya na kara wa jami'an tsaron 'yan sanda albashi don ba su karfin gwiwa shawo kan wannan matsalar rashin tsaro da kasar ke fama da shi ba wani rawar gani da za su taka ganin yadda cin hanci ya musu kanta a zukatan 'yan sandan kullum suna karɓar kuɗaɗe a hannun mai laifi da mara laifi da fatan allah ya kama na zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu najeriya sako daga babandi mamman bande tare da hamidu kalalabuwa suka ce salam boa hausa muna taya shugaban najeriya muhammadu buhari muna cika shekaru saba'in da tara cif da haihuwa muna kuma kira gare shi yawa allah da annabinsa a samar da ingantaccen tsaro a arewacin najeriya sai sako daga usman shitu mahuta ya ce sanya dokar ta ɓaci a jihohin da ke fuskantar matsalolin tsaro a arewacin najeriya ba shine mafita ba domin sanya dokar za ta gallaza a da ke rayuwa a yankin ne kawai gwamnati ta yi abin da ya dace a lokacin da ya dace domin waɗannan 'yan ta'adda an san inda suke mutane ne ba aljanu ba wannan shine kawai mafita sako daga kabiru janye kware sokoto a najeriya ya ce assalamu alaikum biyu hausa dan allah ina so ku bani dama na jajanta wa iyalan gidan marigayi sani garba sk dan wasan hausa wanda allah ya warasuwa rasuwa da fatan allah ya ji kansa kuma ya bawa iyalansa haƙurin rashinsa amin Sako daga Sani Muhammad cinjo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya ya ce hakika matsalar rashin tsaron da ta dabaibiye kasar mu Najeriya yana da nasaba da irin laifuffukan da muke aikatawa a doron kasa da wannan nake kira ga 'yan uwana 'yan Najeriya da mu koma ga Allah mu gyara halayen mu mu yawaita addu'o'in neman gafara Ubangiji kai karshe nake roƙon Allah ya kawo mana karshen matsalar rashin tsaron da ya addabe kasar mu Najeriya da ma duniya baki ɗaya amin summa amin Sako daga Nasbatu Kabiru Kware ya ce salam biyoyi Hausa na kira da gwamnati a Najeriya da cewa a gaskiya ya kamata dukkan wanda aka kama da muggan makamai ko kwayoyi to a gaskiya ya kamata a yi mishi hukunci mai tsanani domin ya zama darasi ga wasu. Sakon shehu da marajau cewa to domin ji gwamnatin jihar Sokoto ta ba da umarnin gano mawakin nan da ya rera wa kasuwar gumin dan bindiga wato turji waka to gaskiya abin da ya yi akwai mamaki. a ce har za a samu wani mawaki da zai shiga studio ya rera wa dan bindiga waka yana yaba shi duk da irin yadda suke kashe rayukan jama'a babu gaira ko dalili allah ya kyauta madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice wanda a takaice jakadar afghanistan da hambararriyar gwamnati ta naɗa shi a majalisar ɗinkin duniya ya ajiye aiki a cewar majalisar ɗinkin duniyar a ranar 15 ga watan disamba ne gulam ezeksa ya ajiye mukaminsa a cewar wata wasikar da aka samu mataimakin kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq yana faɗa kamfanin dillancin labarai na afp yanzu da afghanistan take fama da matsalolin tattalin arziki bayan taliban ta kwace mulki a cikin watan agusta ofishin jakadancinta a majalisar ɗinkin duniya baya iya gudanar da ayyukansa a cewar 'yan diflomasiyya kungiyoyin rajin kare haƙƙin bal'adama sun ce gwamnatin sojan myanmar tana kawo cikas ga shigar da kayan jin kai ga dubban iyalai da yaƙi ya fiɗa su daga gidajensu tun bayan juyin mulkin ranar 1 ga watan fabrairu bisa ganganci ana kuntatawa fararen hula wurin samun abubuwan more rayuwa domin murkushe masu ɗaukar makamai majalisar ɗinkin duniya ta ce fada tsakanin sojoji da tsofaffin ƙungiyoyi 'yan bindiga da ma sababbin ƙungiyoyin yana kore iyalai da dama daga garuruwa da ƙauyuka a kowane wata inda sama da mutum 248 suka rasa matsugunansu sakamakon rikicin bayan juyin mulkin ya zuwa farkon watan disamba a ƙarshe a yau juma'a firaministan birtaniya boris johnson ya sha mummunan kayi a wani zaben cike gurbi a wata mazaɓar da jam'iyyarsa ta conservative ba ta taɓa faduwa ba a wurin wani sakamakon da ya ɗora ayar tambaya a kan shugabancinsa jam'iyyarsa ta lashe kujerar mazaɓar shropshire ta arewa a tsakiyar ingila da wani gagarumin rinjaye a shekarar 2019 sai dai jam'iyyar liberal democrat ta kawar da hakan a kuri'ar da aka kada a ranar alhamis sakamakon da zai kare da hankali 'yan majalisar dokoki na conservative johnson mai shekaru 57 tuni ya fara ta da jijiyoyin wuya bayan kusan 'yan majalisarsa guda 100 sun yi tawaye a majalisa a ranar talata game da bullo da dokar rigakafi da gwamnatinsa ta yi. to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya niger kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda yanzu a madadin babu a kuma keri da ya taya gabatarwa sai kuma jule leathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake cewa mu tara a shirin mu na dare idan allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.